ana ƙoƙarin takewa mutane da suka yi imani da almajiranci haƙƙinsu, kuma yana ɗaya daga ciki. Shehin malamin ya ƙara da cewa, kundin tsarin mulkin Najeriya ta bai wa kowane ɗan ƙasa dama zuwa inda ya ga dama domin yin addini da ya ga dama. Ya ce kundin tsarin mulkin ƙasa ta ba mu ‘yancin yin addinin mu duk yadda muka ga dama, abin da muka fi girmamawa a addini shine Alƙur'ani. Tunda addini ta ba su dokokin da za a bi, amma suka ƙi biyayya, shin wani haƙƙi suke da shi na baiwa Alƙur'ani umarni? Saboda haka, ba za mu yadda da haramta almajiranci da gwamnonin Arewa suka yi ba. An take mana haƙƙin 'yancin yin addininmu, ba za mu amince a take mana haƙƙin zuwa kowane waje a ƙasar nan domin aiwatar da addininmu ba. Dalilin shi ne akwai gwamnati, kuma gwamnatin na biyayya ne ga kundin tsarin mulki. Kundin tsarin mulkin tarayyar Najeriya ta bai wa kowane ɗan ƙasa daman zuwa duk inda ya ga daman yin addininsa, saboda haka almajirai ma ‘yan Najeriya ne. Kwashe mana mutane tamkar dabbobi da kai su wurare daban-daban da ake yi, ba za mu amince ba a matsayinmu na 'yan Najeriya, muna da haƙƙin yin addininmu, Alƙur'ani ce abin farko a addininmu. Ba za mu amince a hana almajiranci ba, muna da haƙƙin zuwa ko'ina a duniya domin karanta Alƙur'ani. Shehin malamin ya ƙara da cewa, gwamnoni ba su nemi shawararsa ba kafin suka haramta almajiranci. Idan ba ku manta ba, ƙungiyar gwamnonin Arewa ƙarƙashin jagorancin